قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري sai Allah ya ce, To lalle mun jarrabi mutanenka waɗanda ka baro su bayanka da bautar ɗan malaki, hakika Samiriyu ne ya kira su zuwa ga bautarsa ya ɓatar da su da hakan.